قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم sai annabi Musa ya ba su amsa yana mai tabbacin samun nasara daga wajen Ubangijinsa da rashin damuwa da su, ya ce, Ku jefa igiyoyinku da sandunanku. yayin da suka jefa su sai suka sihirci idanuwan mutane suka kawar da su daga ganin hakikaninsu kuma suka tsoratar da su suka zo da sihiri mai ƙarfi a idon mutane